hyper fun hyper engagé pour tare da aminu ku kullum rabia mai kano kuna birge ni kurka kina merci les filles santé de la reproduction ça vous dit quelque chose santé de la reproduction Souvent dans notre société, tout ce qui touche à la sexualité est carrément tabou. Et justement, c'est à cause de tout ce qui touche aux jeunes, comme maladies sexuellement transmissibles, infections sexuellement transmissibles ou grossesses non désirées, que nous avons jugé utile d'échanger avec ces jeunes de Bukoki. C'est ça On est où là Centre de tout ce qui touche à wani ma'amala en mata da samari ko in ce matasa wanda suka yi arme da suke cikin ɗakin arme ko ko wani mallatin zamani ko a ce wani ka ɗauki cikin da baka shirya ma da kaso da shi ba muna so mu san yaya ne kuke kuna jeran irin wannan situation kin kuma in aka samu problem kin wajen wani ne kuke tafiya wa kuke zuwa kuma magana uwaye ne yan santar ne kuke ma magana a fada nous sommes avec ga mun sunan Jamila Ibrahim Jamila kina lahiya lahiya lo ke ma santar kike mi kike a santar muna aiki aikin hannu mm. kuma ana ƙara mana ilimi bisa ga yadda za mu kula da harkokin ci gaban rayuwarmu. Muna tare da Idrisa Adamu. Idrisa. Oui, bonjour. Kuna lahiya? Lahiya la wallahi. Ko kuma a nan ga formateur ne conseiller ko? Nan nake animateur. Wai. animateur wai. Nan muna tare da ita kuma wata budurwa, ita kuma sunanta Fati Abdullahi. Fati Saba? Saba bien. A Rosfomo ne ya. Bonne semaine. Comme d'habitude, euh, dans cette fin-là, nous aurons de la musique, des questions d'auditeurs et la chronique d'Olivier la dernière enquête démographique et de santé et de SN 2012, au Niger, à l'âge de 16 ans, 24,2% des jeunes filles sont déjà mères ou enceintes. En mata matasa suna daukan ciki da yawa. To kuma da masu arman da mara arman duka a ciki suke. Yanzu muke so mu san ku gaya muna duk wani abin da ya shafi amala, 'yan mata ra samari ko in ce mace da mijinta mi kuka sani bisa kan To ga mu sunan To Yasmina Aiminaha sun haikulkanti ga hambani walimine gundu sambuyan walimine hankan borgman kamata ka ke bor mu mor hayo malati malat bun bune di ber bere ifonon bayaga bere fo no goni sekani gin kini ni wan kala ise ine ha borga sambu safari kanga espace espace man de naissance ki gni quoi o borga han bano rakiya wallahi mun rike abubuwa da yawa ana kana ya ka doki cikin da ba ba kai shirya mai ba shine an ka ce ka zan dokan magani yanzu bari in dawo ga mai so Idris Adamu eh wai to kun ji sunan yara na su wa'annan matasa in suka zo nan ga cikin wannan kin wani irin kuka ne suke zo muku da shi matasa dai in sun zo anan mm. mace har namiji dai ko a dauki matasa eh, mata mm-hmm. eh mata in sun zo yawancin su du yawancin su su discolarize masu zuwa akwai ƴan unguwa wanda zuwa le discolarize kuma wanda zuwa to in sun zo anan dai abin da sun san sun san objective in san sun san aikin da ake to a zakon su la période de choses in sun zo yawancin su du bis protection ne na abunga na cikin wanda ba a shirya ba grossesse non désirée to wancan eh yawa c'est la priorité ou bien les autres qui viennent là aussi en en secondo c'est pour la contraception donc maintenant in sun zo sai a wataran su zo directement wajen mu wataran ko sai mu tura su wajen mata wadga likitan mata sage femme sai mu tura su can akwai sage femme anan akwai sage femme okay. kun banci wanda ma da mu ne vert wanda gaba da bayani a distance to su ça suna samu conseil suna samu orientation suna samu reference wajen in sun buga 614 n hmm. ga talho to in sun buga sai samu abun nan abun da suka so don kamena in sun gamsu la c'est bon a sun zo nan ko directement ils viennent vers nous sun mu tambaye dit abin suka so wajen mu daga sai a musu wanda c'est mm. l'entretien qu'on va faire avec eh, elle après l'entretien sai mutura voilà to na a dit su abin suka so in wata shuwa ne ko wani desire ko me kuna ga musu yawa muna ga musu muna ya fada tabushe nu ana abin da su jira ga musu to mu sha Jamila barin dawo gare ki Jamila Ibrahim to ke kuma ga ya mani wai shi wurin kamar a ce neman karin bayani bisa kan ɗaukan ciki da ba a shirya ba ko ko in ce wani cututtuka da kake so ka yi nisa da su sai in abun ya zo gare ka ne kake zuwa santir ka tambaya ko ko dai kawai kana iya tashi hakan ka iya tambaya mm. saboda matambayi bai bace kenan ba sai in abu ya zo gare ka ka ci za ka ka nema ba tun da yau ga wani gobe gare ka hmm. kuma ko baka fatan ya zo gare ka dole ne sai ka zo ka ƙara ilimi saboda kamin ya zo gare ka ka san matakin da za ka ɗauka mishi. Mais to ça t'est déjà arrivé de d'entendre quelque chose wani abu da kike so ki samu ƙarin bayani biskan kawai ki so ki zo santar ki tambaya ba sai ba kin fara jin wani ciwo ciwo a wani ko. ni gaskiya eh, ina in na an ce ga inda adda wurin ƙara ilimi mhm. ina zowa. Zuwa nake in tambaya. To ke fata ke kuma gaya min ke kuma ya ne ki abin in kin ji ba ki tsoro kin ji a radio yau ko a tele ne kike gudu ki zo ki tambaye mu she mu mushe na abun wai na shi shaya ne ko ine barkan ga ha be berai dai no ni borka ga ha ni go ton ton dai no ni beraga binka mm. ifaman si barkan sai aka mu ni ginga faman borasi mhm. matakan cin no boragin ha goidin ga bonda kana ma iya taimaka ma wani ginga borfo mo ede and see the suit to ana cikin ku bari mu tambaya akwai wanda santir ya ba wani taimako ku gaya mana wani irin taimakon da kuka samu kuma da unhanin da ya muku kenan sai dai wanda bai dauka ba ta so ki zo wake so ki magana ta so gaya mun sunan to gaya mun sunan sunana Fatisani to Fati bisa kan har kamfanin lahiya a kane santir ya taimaka mi karin lahiyar jiki ana koya mun ko da yaushe sai dai in mutum bai dauka ba da mi da mi a gaya muku To ana gwada muna wajen ƙarin lahiyar jiki haka kana iya kai inhwani da <coughs> da tsafta kamar yadda kake kare kanka hakan ga kana iya kuma bisa kan shi kuma wannan cututtuka na zamani eh, akwai taimakon da kuke samu anan da ake gaya muku akwai muna samu diya kuma da irin wanga na abin ga harkokin wajen samun aihuwa haka matsala aihuwa mm-hmm. Eh, kana iya ɗaukan magani magani ana ake baku shi kenan to akwai shi a nan ga ko baka same shi nan ga akwai shi wuri jiya hakan ga akwai wajen maternity ana samu hakan ga hmm. wajen central ga surai ko na gama ana samu ka tambaya na samu to na gode to yanzu bari in zo gare aliko to alika gaya mu to kai in ka zo nan ga santar wanda irin tambayoyi ne da bitur ku samari kuke zuwa kuna ma santar mine ne matsalolin da kuke kama santar oh. tunda da ai mata mun gane kin yin samari to sintina dai matin ne gina sai problem kan wo gudu dai matin ne gina sai matkan bare gika gike ci gu fulata hmm. mai sintina wo wadin dogo bare ta ban dogo mo a to lokaci kan kine matin ne gina sai akwai ta kan gonongo mhm. ngono da fa ka ga da kama gine wadi mata ha wino an boge fahama de ka wala wona benediction no kirko ni no buko chegame o me deja matini gina se ken singi chemo e kan ginga kamo kan hawo ne bay har ko yon gono ligne verte gono hmm. comme mini kida ah, quand même ay eh, wan fo lok fo tay du problème fo hmm. ba kan se chiffre kan nongo mais problème kan ay i ay singa ka sai da kai kira zamu san wannan shirin ba auditor kin mu dama su ma su posan question kin su kun ga kamar ku ba ku kadai bane waɗanda suke shuraren ma ba su san santar ba san hanyar santar ba su ma suna so su samu karin bayani to monsieur Idrissa oui madame eh dawo gare ku allo allo <laughs> ba ita wa ku ku ta yana nan ga shiga cikin na'urar to yana nan ga shiga <clears throat> to kun ji su akwai wanda suke tambaya wane ne kamar ka ta gani kuma akwai wanda suke son karin bayani halu su kan wannan cututtukan zamanin na matasa to anan dai mutum ya zo wanda ga so yawa in ya zo a nan yana so samu abin ga bayani mm. bisa muhara da cututtukan wanda aka ɗauka na a wajen ciki wanda ba a shirya ba ko haka yake mm-hmm. ko to mm-hmm. nan da ha la je peux parler sous réserve c'est vrai nos unités se complètent au niveau des ces centres ça se complète mais il y a des spécialistes pour euh, des domaines non il y a l'unité médicale qui s'occupe de ça où on réfère la personne ah, a kamar irin wannan MST da wani EST ba ma na cikin da baka so ɗauka ba wani malatin zamani in kamar ka same shi in baka san wannan santarkin ba ina ne kamata ka tafi ka samu taimako okay shi yake so ya sani to inda a ah, linyi imu na operational mm. a bisa linyi si lekutan tekut le conseil wanda a permanence mm. sai tambaye ka unguwan naku unguwan da kace eh sai suite a ton quartier de résidence da za a orientan ka ka tai likitan da akusa ko santar da, de conseil wanda akusa oh, dan tel centre yawa wala kan kana plateau ana ce ka ce in shi sisi ne mvs mhm. ko wani abu in eh. kana nan haka wajen eh, la cruz ko kalle ana ce ka tai tripano ko cta duk annan an ga oriente mutum yawa to mun gode don, wannan amsar kuka bamu yanzu n'oubliez pas

Monsieur Boukoki. Aujourd'hui, dans la FADA, nous parlons de santé sexuelle et reproductive des jeunes. Nous sommes au centre FUNEAP, centre Kimbukoki, tare da matasan da suke cikin fuwaye ko kuma matasan da suke zuwa nan suna neman ƙarin bayani a wannan fadar muna tare da Fati Abdullahi ele élève fuwaye du centre Idris Adamu formateur ne kuma accompagnateur ne kuma tonton ne kuma grand frère din kowa ne Jamila Ibrahim élève au foyer également Ali Ibrahim Ali Ibrahim shi kuma an yi forman shi jean du quartier ne kuma shi ma yanzu yana formé muna tare da kuma director kin centre to director yanzu wannan tambayar taka ce wai da dai an matan da samarin da da ket suke buɗe baki su ce ga matsala kaza da ke gare ni ko ga ƙarin ƙarin bayanin da nake so bisa kan wannan abin da na ji ko ina jin haka a jikina to ku director ku ga mana a kanewa kuke kuna samu suke buɗa muku cikin suna ga muku abin da ke tare da su matsalar da take ta da su to eh, nagode Hajiya Rabi na farko dai ma'aikata ce wanda muna da wurin kiwon lahiya wanda mhm. muke cewa Brema Unity Medical mm. ga Saji Farm kinan tana zamne tana shuraren ku. Madam ina kwana? Madalla. Na biyu muna da gidan radio wanda ake cewa Buwa john ga ma'aikacin China zamne. Oh, Na uku dai <laughs> muna da Unity Socio Educative wanda shike horar da matasa bisa kan duka abun da ya shahi da lahiyar su ne da ilimin su ne duk fanni fanni ne na rayuwar dan adam duk ko gani matasa suna zawwa gare mu mhm. suna bude cikin su ba mm. wani abu ne ba ma'aikata ne gare mu da suka san aikin su na farko ya ne za ka ka san matashin ya zo gare ka yadda yake tahe na ɗaya kenan e na biyu kenan za ka bashi dama na cewar ya samu yarda a gare ka mm. yardan nan ita ke sawa kenan shi ma ya yarda ya bude muku ya bude cikin shi kun ga yadda aikin mu yake tahe musamman kuka dauka duka inda za ku taimaka ma'aikatan wannan cikin garin yamma yau a ce dai hulan kuta da ake cewa hmm. preservative munan nan nan wuni duka gaba ɗaya za gani maza da mata har da bai ma ba ma matasa manya da kansu zawwa suke su samu wannan hular a gare mu ko mu kyauta ne muke basu mun gaya musu ne mun yi sensibility mun wayar da kansu na cewar su zo su saboda su kare kansu da kansu mm. dangance da duka magunguna da ake zawwa a samu na kiyayewa cikin da ba so ba ko kuma a'a ko kuma an samu wani malati wanda yake dangance da ana cewa EST mm. ko kuma a'a gwada jini na ganin cewar akwai cutar kanjama ko babu duka wannan kyauta kyauta ne ake musu duk lokacin da suka zo. To, Director mun gode da wannan karin bayan da ku ba mu yanzu in dawo gare ku Monsieur Idrisa. Haka ne. Monsieur Idrisa wai ƴan mata ne ke zuwa nan ga ko samari ne ke zuwa nan ga. To, ne zuwa? To, yanda Director ya gayi. Mm. To, muna da duk abin kushi biyu ne duk suna zuwa. Mm. Akwai manya, akwai yara matasa, maza, kuma ƴan mata. ƴan mata kullum tare muke. Paske mm. suna da su, suna da su na mata sa sashi fam. Kenan duk kullum na suke. Wala wannan a les deux, les deux, les deux couches. To, Amare ba embuko jikare bane ko ko ana ezo ko Ana to on peut dire que c'est tout Niamey et eh, avec la ligne avec la, avec la ligne c'est tout le Niger c'est tout le Niger euh, des aux confins, confins du Niger là ils appellent et ils bombardent les conseils qui qui sont de permanence on san wannan shirin yana ba auditor ki mu dama su ma su posan question kinsu on les écoute ma question est de savoir euh, qu'est-ce qui est à la base des maladies euh, sexuellement transmissibles lors des grossesses. Comment se protéger pour ne pas être affecté par cette maladie Cas de cette maladie, donc il faut se retourner vers qui euh, ma question est que en cas de maladie qui a été attrapée par, euh, euh, au cours d'un rapport sexuel, tel que le VIH/SIDA, chez qui dois-je me référer pour avoir les solutions à mon problème Monsieur Idrissa, to anan dai mutum ya zo wanda ga so yawa in ya zo anan yana so ya samu abin ga bayani mm. bisa muhara da cututtukan ya linite medical ki s'occupe de ça ou on refer la personne a shi ta kamar irin wannan MST da wani EST ba ma na cikin da baka so doka ba wani malatin zamani in kamar ka same shi in baka san wannan sandarkin ba ina ne kamata ka tafi samu taimako okay shi yake so ya sani to inda a linyi imuna operational mm. a bisa linyin si l'écoutant t'écoute le conseil wanda à permanence c'est hmm. un tambaye ka un naku unguwan da kace eh suite ton quartier de residence da za a orientan ka da akusa ko center de conseil wanda akusa oh tel centre n'oubliez pas de nous envoyer vos questions vous pouvez également recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54 elles veulent aya twende tetema, oh mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema, aya twende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema. Tetema, yani kama umepigwa shoti. Tetema, ipe miganisho ya roboti. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, kwenye giza mama shika tochi. Kataka kama noga, oh mama, nakapandizi za Bukoba, oh mama, nakapandisha bodaboda, oh nikichoka kuchuma mboga oh mama ai mama shigidi ah nakufa hoi wikidi ah ai mama shigidi konki fire moto liquid twende tetema oh mama tetema tipo tipo tetema oh mama tetema aya twende tetema oh mama tetema kule jenereta kama mwizi kakupiga ngeta mwendo wa kutunga kupepeta chini nikipuliza tarumbeta keza shogoroza kufa chali kama mende Maria Rose pose tungi limekoza twende nikupige nyembe ukinuna tunie toro pesa ni pesa digidigi miuno ya kikikiki funga kibinda mkwijikwiji ni kunyonge kazigizigi tete oh, mama tetema tipwa tipwa tetema oh, mama tetema aya twende tetema oh, mama tetema shuka chini tetema oh, mama tetema aya twende tetema oh, mama tetema tipwa tipwa tetema mizuka na juu ya meza eti anavua shati kalewa bayan wannan waka da muka sa mu dawo a fadar mu inda muke hira da abokanmu na unguwar bukoki da suke nan ga santra. kamar anda na gayi muna nan santar fune ya zo mun yi magana bisa mun yi zance bisa kan taimakon da wannan matan suke samu suka zo wannan santar kin muna tare da Arturo mun sunanki Jamila Ibrahim sava to muna tare da Monsieur Idrissa Adamu Idrissa Adamu sava très bien et toi Fati Fati Abdullahi ko kuma da matashi Ali Ali ça va? To yanzu zan yi zancen amfanin da kuke wa'annan ƙarin bayanin da ake baku wannan faɗakarwar da ake muku da wannan magungunuka ko in ce wani preservative ko da yake ba a ɓoye ake so a amso shi abin da ake muku duka anan santarkin amfanin me yake muku. To yanzu ku gaya mana. Abibu taimako mun ka gani ku gaya mana duka abin da ake baku nan faɗakarwar da ake muku amfanin me yake nan ka muku. Tana mun sunanki. To Jamila Hausa ko zabarmanci. To Jamila ke ce haye kulkaran godu ne wo. bon feriyo ki wata aran sene wo wala matin yan no habi wala to un fande funa ku kanda aran se ago kanne un bobo mhm. no win dora yango mhm. da ni gahan banu fonda mm. din kam mu goye da borai beran da oh. din gin funai beran da kenan ke ma ki gane kuma haki sa wani ya gane na ke ko to waki ki kara magana war bayani ku ƙara tana mana unhanin unhanin duk sensibilization kinku na center zo zo zo <laughs> to rumana ga mun sunan ki ga mun sunan ki sunana rumanatu umaru to rumanatu ga mun duka wannan waye wadda ake ba ana muku ana waye muku kai ana baku magani ana baku hulla zaman da ake ce ma preservative da wani waye da ake zo ana amsa unhanin mi suke gare ku gaskiya suna mana unhani sosai da suna ƙara muna ƙarin ilimi da ci gaban ƙasa kanga da kiyaye lahiyar jiki aha da kiyaye lahiyar jikin mun gode yanzu bari in dawo ga wa'annan ai mata wanda muke tare da su ƙara tuno sunan na ke ma Jamila Ibrahim to Jamila Ibrahim gaya min unhwanin da kuke samu cikin wannan dukkan wannan taimakon da santar take kawo muku ko ko da ake samun kuna samun wayewan kai da faɗakarwa da ake muku unhwanin me ke muku kuna unhwani da shi ko dai magana ce ake kawai haka nan dai muna unhwani da shi muna unhwani da shi kuma har wasu ma su ƙaru da mu da mu ma in mun ji ba liƙe shi muke cikin kanmu ba muna ji mu ma muna samun wasu muna gaya musu to yanzu yanzu Ndao Garek Ali. Ali, tu es bien au centre, tu viens en confiance, tu parles de ce que tu as. Maintenant, il y a des jeunes, des jeunes comme nous tous, qui hésitent à parler de ce qui est oros zo su peur de jugement qu'on a abu Yanzu mi zaka ce musu? Bon, quand même, hein, ne bai haikul sintina no gudogo. Da hmm. baga kaga si, kula ba humbur kuma gaban. Tanke aka dadi matkin hagoida, da ya mara kin no Kulu hmm. problème au bon. C'est tout au sintina haikul sintina no gudogo. Hmm. Mhm. Yanzu Ndao Garek ke kuma? Fatih Abdullahi. Fatih Abdullahi. Aha. Ah. Oh. <laughs> ni ka ba karin sanin ka kai ma fata abdullahi ya kuma gaya min dukkan wa'annan matasa wanda suke tsoro su zo su yi magana abin da ke tare da su ko wani ciwon da ke tare da su me zaki ce musu to bar foyan gona kan haifoyan gi ne gom mm. yo im kayin ga dulai roci ga partage fa ka rai dai oh. din ne ma gin mare dai ni ma ce mm. arma bai ma decision ka ran san ba sai i centre foyan mon du irwono wotumo to kamar ku da sensibilisation chaque jeudi Mm. santar foyan sin da adumu. To, ji kamar an da fati ta ce, ka ku ji tsoro in kuna tare da wani abu ku zo direct cikin santar da ke iya ba ku karin bayani ko da kuke iya samun magani ku zo ku gaya musu abin da ke tarar ku yahi ka rike abu har sai ya cinye ka. C'est bientôt la fin de tous à la fada mais avant d'accueillir Mr Oli avec euh, sa chronique mu kara kuma mu kara shakata da wakar so na Idi Sarki. खेलनी दुई किन सारी गा सिकिरबी फेरुनी दुई फङ्गुनी ऐसिमा ऐसी आन्दे मन्दिनी na faɗa cikin koke soyayya son ki zaye fitini son ki ya zama shi ne cikin shikina ya rantsa zuciyata ya so. wandaareenaa eegamnaa keettee wandaareenaa eegesoo. Hein. On peut y aller. Donc, on va accueillir Olivier sans faire tomber le matériel, ok Applaudissez pour Olivier Merci beaucoup, Rabi Aujourd'hui, t'es la légende, t'es belle. Le jaune, le noir. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Pendant plus de 30 minutes, Rabi est debout pour vous informer, pour vous éduquer, pour vous donner des informations. Et personne ne lui a pas fait plaisir de l'inviter à s'asseoir. Invitez Ravi à s'asseoir, s'il vous plaît. Qui donne sa place à Ravi Ah, il est galant. Applaudissez pour mon frère, s'il vous plaît. Merci. Enfin, après 30 minutes d'émission, Ravi m'invite et je l'invite aussi à s'asseoir. Amis de tous à la Fada, bonsoir. Et dans la chronique de ce soir, on va parler sport, culture et aussi un peu de société. Déjà du sport, vous savez très bien que les messages ne sont pas en tout cas bonnes pour euh, le MENA national sur le plan football. 6 à 2, Rabi, c'est ce que le Madagascar nous a fait. Pourquoi tu en parles encore C'est <laughs> puisqu'on est nigérien, bah écoutez, découragement n'est pas nigérien. Vrai ou faux On se décourage pas, non ah, Est-ce qu'on se décourage Non On a espoir, non et si on parle du sport, au Niger, le sport roi, c'est la lutte. La lutte traditionnelle, cette année, c'est Maradi qui se prépare pour accueillir la 41e édition du Sable National et c'est du 25 décembre 2019 au 3 janvier 2020. Et les amis, je vous dis, si on fait une Coupe d'Afrique des Nations pour la lutte traditionnelle, aucun pays ne pourra nous battre, je vous jure. Et pour constituer l'équipe régionale de Zender, c'est à que se préparent les présélections. C'est déjà tenu, mais on se demande mais pourquoi le choix de cette localité dans la région de Zender Le directeur régional de la jeunesse et des sports de Zender, Moussa Bounou, nous répond. L'historique de la lutte euh, au Damagaram se repose sur le département de Kanté parce que c'est une zone où ce sport est devenu ancré au cœur de la population, à leurs coutumes. Partout où tu vas dans cette contrée, ce sport est pratiqué. C'est pourquoi tous les les sabres remportés par Zender dans leur majorité restent l'exploit des ressortissants de Matamei. Voyez-vous, Bala l'a remporté trois fois, Badamasi trois fois, Langalanga une fois, Alio une fois. Cela fait huit, non Le neuvième, c'est Tassiou qui est de temps Donc, l'histoire de la lutte au Damagaram revient au département du Kanché, car justement, ils sont plus combatifs, plus techniciens, plus participatifs, plus amoureux de la chose. Si vous êtes originaire de Zender ou bien vous êtes à Zender et vous vous demandez pourquoi le choix de cette région, en tout cas, je pense que vous avez déjà la réponse. Parlant de passion pour une pratique, il y en a qui sont amoureux de l'art, de la musique, de la peinture. Lui, il est artiste, il s'appelle Diaz et est promoteur de la galerie Tawedo. Souvent, à travers l'art, les artistes ont un message à véhiculer. Ce promoteur, pour euh, ouvrir sa galerie, a choisi trois artistes de trois différentes régions, Agadez, Niamey et Ouagadougou. Mariama Diallo Kenda a posé la question à savoir pourquoi le choix de ces régions, voici ce que Diaz répond. Agadez, Niamey, Ouagan, ou bien, ou bien l'envers. En fait, il y a une bonne dizaine, quinzaine d'années, le vendredi, quand ma femme ne travaillait pas, on prenait les enfants, on partait à Fadangourman, puis on voyait les parents là-bas, et puis on revenait ici le dimanche. C'est magique. Quand je recevais des gens qui venaient, par exemple, d'Europe, de Suisse ou quelque chose comme ça, on dit Ah, mais tiens, on va faire un tour à Agadez. On partait, on faisait une semaine, on revenait sur Agadez. Donc moi, ce tronçon-là qui fait que, ça veut dire que c'est depuis la mer, donc Abidjan, Ouaga, Niamey, Agadez. donc on a la, la, porte du Sahara. Mais c'est impossible de faire euh, Niamey-Agadez aujourd'hui. C'est impossible de faire Ouaga-Niamey. Les routes sont cabossées, il y a de l'insécurité. Moi, je vois ça en nostalgie. Cette expo aussi, c'est un signal pour que euh, les autorités, les grands Manitou, ils arrivent euh, à nous donner cette possibilité-là aussi de pouvoir aller à Ouaga. Donc c'est juste un clin d'œil sur ce tronçon-là s'il y a les gens qui connaissent Mahama du Souffle, du part du président de la République, hein, quoi on n'a qu'à lui dire que la route Niamey-Agadez, là, il n'a qu'à tout faire nous faire de ça un cadeau avant de partir. Je vais même chanter sur cette route-là à pied jusqu'à Agadez. <laughs> si vous avez déjà fait la route euh, Niamey-Agadez, vous savez de quoi Diaz parle. Parlant d'Agadez, c'est une région culturelle dans laquelle le sultan a une influence considérable. Et cette semaine, Qu'est-ce que le sultan a fait Il a lancé un appel à la population. C'est un message de coopération avec les forces de défense et de sécurité pour que la paix y règne. On écoute le sultan. Nous lançons un appel à la population de la commune urbaine d'Agadez et de ses environs pour leur collaboration franche avec les forces de défense et de sécurité pour pérenniser la sécurité et la quiétude dans la commune d'Agadez. Fin de cette chronique, portez-vous bien et surtout bonne soirée chez vous. N'oubliez pas le 614, c'est gratuit, c'est confidentiel. Merci à vous, jeunes de qui. On se retrouve demain avec le vieux père Dandy. pour On va se dire bye bye. On vous remercie pour votre accueil. Merci euh, à toi, Jamila. Merci à Fatih. Merci à Monsieur Idrissa. Merci à Ali d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. wannan shirin namu na duka haɗu fada na samedi ya ƙare nan ga muke a nan santra finiyaf na bukoki tare da matasan da <laughs> da duka wannan suka nasu da su director da suka tarbe mu mun gode muku da wannan tarban da kuka muna mun gode muku yawa kuta ciko ga hirata mun ga duka abin da yake damun su mun ga abin da yake damun matasa mun ga irin taimakon da suke so a ta musu to gobe za ku haɗu da abokin aiki na dondi Avec lui, ça sera la FADA spéciale droit des enfants des Indiens. kakkumance duka masu shuraren mu suna iya samun shirye-shiryen ga kuma su aiko mana tambayoyin su a bisa kallon mu ta WhatsApp 80 06 88 54 mu ce musu duka bye bye duka ayan fada na ko duk wanda ke shuraren mu zender maradi di fado so duka sai mun kara haduwa. Mu haɗu a fada, mu haɗu a